Allah kuwa eh to wato abin ne yana tada hankali a cikin mani wallahi yana tada hankali sai ga ana zaune yayan yan makwabta an suka shigo za su shiga wannan ɗakin amma yan nan ɗakin ba su zo su shiga nan ɗakin ba kuma sai yake ba tun yara suna ƙanana a ƙulla ba tsakanin su a ƙulla waya a ƙulla ba abin da ya shakka mu mu ba mu raba ne mu ce ke ɗanki da yawa su kira da miliyan biyu da wannan tana da miliyan uku yawwa eh shi kuma abin nan babban su yana da miliyan ɗaya sai a za a kasafi za a fitowa da wannan irkishiya miliyan uku da wannan miliyan biyu irkishiya ta ce gidan da ya rafi shi zake so kunna. dan an ce sashi miliyan biyu ne da dubu ɗari biyar eh gidan da babban gidan da yake da shi miliyan biyu ne da dubu ɗari biyar ji ya ɗara miliyan biyu ma balle ruwa ta ce tana so ko zan yi a daidai da hankali kenan eh, a a shirya ba saɓanin hankali wani ai ita wannan yar uwar yar uwar ita ce fa wacce za ta rike uwar fa ana zaman lafiya a cikin su eh a a cikin mamu za mu yana da kado ai kowanne yana da kaso karatun ku to shikenan eh a haka ne eh. eh ma'ana inda ya tsara sai ta bar ukutu shakika to ai kaga ukutu shakika wannan cuta ce take nan ka san ce to ai rashin ukutu shakika ne isa wannan ta cire bi eh ai muna da muka ba da wani misali wasu abubuwa ne abubuwa rayuwa ta bi ta hankali abu a ta waye a ta waye a ta kaza kwata kwata ba sa sawa ta ma daina zuwa biki kira ta daina sai raba gado a kira ta wani ta ke lamun karanta ba kina da gado ku biki gidan nan da kaga ta shigo gidan ta zai a kofa ana ganye su ne rabon gado yana ce ina wanke an ce tana na ko da za ta tashi da miliyan uku a cikin miliyan shida a gani kai ya za ka da an ce sai ka duwa tana cewa wannan alƙali haba wannan ya ta ce ta ɗiba ma gaba ɗaya ta ban mata ba ta so ba wannan abin da shi kama da ba ta so wani kusa na hankali yake ya kamar yana da ban eh a'a ba a faɗan unguwa ba a faɗan sama. an yi wani da bangajo za ta yi an yi wani da bangajo yawa ne da aka shekara da ya fi shekara ma sai su waɗansu da yara su masu yaya suna da su ɗan hali suka yi gayyato wani malami kilo farkon wannan rama amma ba wa ɗan ba ai ba alƙali baya a kira wani malami zai fasa ma shi sai alƙali ya fasa masu a kudin din duka ai ya ce na yi ni da ta ba wani gano nake tambaya ba in da alƙali ya raba gado kar da kuskura kai ina gaya muku ni nake gaya muku ba ku kuke gaya muku ba ni nake gaya muku ba kuke gaya mun ba idan alƙali ya raba gado ba zan zuwa shi za ka yi a'a ina gaya muku da yawa ku in alƙali ya raba gado ba ka gamsu ba sai ka ɗaukar ƙara yawwa kada mu kuskura alƙali ya raba gado wa kira ka malamin unguwa ka zo ka raba ake kasan gado wancan mal alƙali ya yi kuskure in ni ne alƙalin duk kada kuma yin jin kulli kun fahimci wannan ko wannan ba haka shari'a take ba amma da ayya da ke shi wanda an dole shi kuma wanda ake alƙali ya warware hukunta alƙali ya fi sauki alƙali ya warware hukunta alƙali ya fi sauki eh